Ina matan nan masu kwaɗayi, wanda su ba za su taɓa zama su yi wa kansu faɗa, su nemi sana'a kowace iri ce su fara ba, don su taimaki kansu. su kuma taimaki iyayensu za ka gama cikin kin cika budurwa ke budurwa ce amma kin fiye depending kan abin da saurayinki zai baki ko kuma kin sa runs a gaba saboda neman kuɗi za ki yin komai akan kuɗi <laughs> to a abubuwan da nake gani a social media yanzu a abubuwan da nake gani a social media yanzu is more than you can imagine maza on the street don dey vex kowa yana so ya yi kuɗi yanzu daga eh, daga november november december january yau muna february wallahi matan da na gani an yi posting bloggers suna posting a social media wanda zaka samu namiji ne ya ɗauke ta ya kai ta hotel ya kashe ta ya yanki abin da zai yanka a jikin shi wanda saurayi ya ɗauke ta ya kai ta hotel ya mata sata ya gudu wanda saurayin ta ya ɗauke ta ya kai ta hotel ya yi abin da zai yi da ita ya ga the worst part of it akwai bidiyon da na kalla jiya jiya jiyan nan jima'i yake yi da ita watakila a kowai da za su ga bidiyon a cikinku jima'i yake yi da ita da zai yi releasing abin da ya fito daga gaban shi tsutsotsi ne tsutsa da kuka sani masu rai fidiyon ba zai iya hawa tiktok ba saboda guideline daga ganin abin cewa ritualist ne so mata we should be careful ba ko ina ne za ki je ba baki haɗu da mutum baki haɗu da mutum a social media nan da nan bini bini ya fara tura miki kuɗi ke kawai kina son ki ganshi ku shirya zaki haɗu za a baki kuɗi za ki je baki damu da rayuwanki ba iyayenki su haife ki su yi renonki lokacin da kika girma ya kamata su ribanta da ke sai wani ya zo ya kashe ki daga sama ba ba daga ko ina ba mata mu rage kwaɗayi wallahi mu yi wa kanmu faɗa mu me muke yi yau ko ɗan uwanka na jini akwai wanda ba su yarda da ƴan uwansu na jini ba balantana bare idan ya kama dole ke dole jikinki na kaikayi sai kin fita ki ba da details in wanda za ki je gurin shi amma wasu za su fita ma za su ci su je gidan su fati can za su wuce me haka haba duniya ne wanda ba wanda ba shi da gemu fa ni ba ma na son namiji mara gemu sai mai gemu amma kin ga masu gemun nan ayyo Allah mas que é kai masu yamma haba ke namiji me mai